To mai girma gwamnan jihar Katsina muna maka barka da shigowa BBC Hausa. Alhamdulillah Hajiya Rabi'atu muna godiya. Tun da kaɗan kwana biyu a bisa kujerar gwamna za a iya cewa yanzu an ɗauki watanni. Shin za ka iya fara faɗi mana ko ka bayyana mana wasu ƙwararan abubuwa guda biyu da ka cimmawa a tsawon zaman ka gwamna a jihar Katsina? To alhamdulillah eh, tafiya ce muka fara kuma kamar yanzu aka fara ta. kuma tun kafin mu zo bisa kujerar mulki da allah ya bamu muna da tsare-tsaren da muka shimfiɗa mun yi kyakkyawan tsari na hukumomi waɗanda za su tallafa mana wajen tafiyar da gwamnati mun kai dokoki a majalisa waɗanda za su tabbatar mana da wa'annan hukumomi farkon zuwanmu da muka yi duk manya-manyan sakatarori na gwamnati mun sauke su mun yi jarabawa ga duk wanda ya cancanta ya hau bisa wannan kujera an gudanar da jarabawa kuma an zaɓi mutanen da suka dace ba don sun san wani ba ba don suna da alaƙa da wani ba bayan haka nan mun kalli ɓangare na ilimi a bisa wannan tsarin ne muka ɗauki ma'aikata 7,325 kuma muka ɗauke su bisa cancanta sai da muka zanar da su suka jarabawa aka yi musu intabiyu aka ɗauke su bisa cancanta su bangaren ilimi kenan bari mu je bangaren tsaro to bangaren tsaro kamar yadda na faɗa shi ya fi kowane muhimmanci ne number one ne number two ne number three saboda babu yadda za a yi ka je makaranta sai akwai tsaro ba ka zuwa asibiti sai akwai tsaro ba ka zuwa kasuwa sai da kwai tsaro tuntuni muka fahimci haka muka yi doka domin mu kafa wani abu da ake ce ma katsina community watch corps su wannan katsina community watch corps amfaninsu shine mutane ne za mu ɗauko daga garuruwan da wannan sha'anin tsaron ya dame su matasansu masu kima masu mutunci wa'anda muka ba da fom wanda masu garin sai sun cika mai unguwarsu sai ya cika hakimin sai ya cika yau maganar da muke yi da ke mun zakulo wajen 2,400 da wani abu daga kananan hukumomi takwas wa'anda suke bisa boda da daji mun zo mun tantance su an masu test na drugs an masu test na lafiya an masu test na abubuwa da dama daga ƙarshe dai aka tantance 1,500 aka kai su kam aka ci gaba da horar da su mun ƙaddamar da su mun gama horar da su mun ba su uniform mun ba su kayan aiki mun ba su motoci da babura da motoci masu sulke da zumma su tafi kowane a wa'annan local government mun buɗe musu ofisoshi mun gina musu wanda a ciki za su zanna shi shine post ɗinsu inda za su laƙa gudanar da ayyukansu to sai dai ba da jimawa ba mun samu bayanai daga wasu daga cikin 'yan sintirin da aka ɗauka sun ce har yanzu ba san matsayinsu ba ma'ana ba san ma nawa za a rika biyansa ba ina ganin kila rahotannin da kuka samu ba ku same su daidai ba domin kafin su bar inda muka horar da su su mun sanar da su cewa ga abin da za mu ba su kudin da aka tanadan masu da za a ba su suna nan radi yanzu haka watan oktoba muke ciki karshen wata za mu biya su albashinsu to mai girma gwamna nawa ne albashinsu mun ɗauki mafi ƙarancin albashi daga nan ne zai zama tsanin abin da za mu ci gaba da mamaki dubu talatin kenan mutanen nan fa dama suke irin wannan aikin a garuruwansu ba tare da an ba su naira goma ba suke yin ayyukan nan saboda su kare mutuncin iyayensu da 'yan uwansu da danginsu abin da gwamnati ta yi a nan wurin shigowa ta ta ce wa'annan mutane bari mu taimaka masu aikin ya kai halin da dole ne mazanmu da matanmu sai mun fito mun kare mutuncin iyayenmu da matanmu da jikokinmu mutanen da suke surutai maganganu kala-kala suna yin shi ne don ba kannansu ake kashewa ba ba iyayensu ake kashewa ba ba matayensu ake, kwana da su ba ake cima mutunci ba don haka duk wanda ya san abin da yake mu muna gargaɗin mutanenmu na cewa su fito su kare mutuncin kansu da kansu su taimaka ma jami'an tsaro ba za yi yiwu ba mu kyale yaro biyu ko uku su hawo babur da bindiga biyu su zo su kori mutane su ci mutuncinsu su wulakanta su kwashe musu dukiyoyi a can baya gwamnatoci sun rika kokawa cewa kamar ma irin waɗannan 'yan sintirin su ke kara dagula matsalar tsaro shin wani matakai mai girma gwamna ka ɗauka wurin ganin cewa haka ba ta faru ba wanda kika ji yana wannan magana dan bai san abin da ake yi a wuraren da ake ba ai mutane ne suke yi suke kawo kabilanci cikin abin da muke yi ni wani ya gaya man fulatanci uwata bu fulatana ce danginta har yanzu akwai da ke cikin daji har wani ya gaya man fulatanci ubana bu fulatani ne har wani ya gaya man fulatanci barawan mutum ya zo yana sace mutane yana yanka su yana cin mutuncinsu shine za a kare To dole mu ƙyale mutane su kare kansu da mutuncinsu kuma a matsayin mu na gwamnoni wallahi tallahi sai dai raina ya fita ba zan yadda dan ta'adda ya zo ya ci mutuncin mutane ba ina da yadda zan yi ba zan yi ba wannan abun ya kai halin da arewa dole mu haɗa kanmu mu ga cewa mun kawo ƙarshen wannan matsala matsala ce da ta dame mu kuma duk wanda ke wani surutu aka sun haka saboda ba 'yan uwan shi da dange shi ake kashewa ba ake cewa mutunci ake kwace ma duwaki kayi maganar haɗin kai a mun ga jihar katsina ta zo ta kaddamar da waɗannan 'yan sintiri shin ya magana sauran jihohin da jihar katsina take makwabtaka da su a lokacin da za a yi wannan baka ga cewa ya kamata a haɗa kai da duka sauran jihohi a haɗa ayi ba turar da aka rantsar da mu a matsayinmu na gwamnoni muka fara yin mitin a tsakaninmu na yaya za mu mu fuskanci matsalolin da ke damun in kika lura wannan kaddamawar da muka yi duk gwamnonin da ke jihar arewa maso yamma sun halarci wannan taron da muka yi ko jihar kaduna da ba su zo ba sun aiko da kwamishinan su wanda ya wakilci gwamna wannan kuma bayan mun tashi taron sai da muka sake yin mitin mu gwamnonin arewa kafin ai wannan mitin din wata ɗaya da ya wuce gwamnan zamfara ya neme mu mun zauna da shi mun gwada mashi irin shirye-shiryen da muka yi mun gwada mashi irin dokar da muka yi ya anshi wannan dokai ya je yana irin wannan shirye-shirye a jihar zamfara radda muka yi wannan taron gwamnan sokoto bai tafi ba sai da ya bar ma'aikatan shi da 'yan majalisar shi suka zauna da kakakin majalisar mu na dokoki suka gwada masu dokar nan shi ma ya tafi da ita ya ce da niyyar zai su dukkan gwamnonin nan na jihar arewa sun nuna haɗin kansu sun nuna goyon bayan su ma za su yi irin wannan abin domin mu haɗu mu kare in ka kare katsina ba a kare zamfara ba to kamar wata matsalar ce babba aka kara haddasa gwamna kafin mu je bangare na gaba akwai lokacin da kake yakin neman zaɓe ka yi wa mutane alkawalin cewa an jiyo ka so da yawa kana cewa da zaran ka zama gwamna za a rika shiga daji da kai shin yaushe gwamna zai fara shiga daji <laughs> to alhamdulillah ai mutane gaggawa gare su ni dai ɗan adam ne kamar kowa kuma alkawali na yi sai mun tsaya mun yi tsare-tsaren operation kuma insha Allahu cikin operations inda za ki ga an yi ki ga duk ɗaya je wurin operation bari mu je fagen siyasa a baya-baya an yi naɗe-naɗen ministoci kuma wanda ministocin da aka naɗa a jihar katsina ya ɗan ja hankali kasancewar ba a ga wasu mu daga cikin jihar ba da aka tsammanin za a gansu shi mai girma gwamna me zaka ce game da haka to gwamna na ba da minista ne eh amma gwamnoni ko aka ba dama kuka gabatar da sunayen waɗanda za gwamna bai ba da minista amma abin da gwamna ke yi shine mai girma shugaban ƙasa ya buƙaci mu mu a mu na gwamnoni mu ba da sunan mutum uku cikin mutum ukun ya zaɓi wanda ya ga ya fi cancanta ya zanna mashi a ran shi ya ba shi kuma ni na yi wannan mun gabatar da sunayen mutane uku kuma wa'annan mutane su ne wanda allah ya ba ikon samu kuma su ne allah ya zaba mutane ukun suwaye ka gabatar a lokacin to na gabatar da mai girma gwamnan mu tsohon gwamna aminu bello masari shine na farko hajiya hannatu musa ita ce ta biyu architect ahmed musa ɗangiwa shine na uku duk yawanci wasu gwamnatoci idan sun zo sukan waiwaya baya su binciki gwamnatin da ta gabata a bangaren ka mai girma gwamna akwai wani shirye-shirye da kake na bincikar gwamnatin da ta gabata babu domin dalili na guda biyu na farko dai ita gwamnatin mai girma aminu bello masari ai da ni aka kafa ta so gwamnatin da na kafa aka kafa ta da ni ita zan bincika hakan yana nihin kenan babu wani kuskure da aka yi ni ba zan bincika ko da ma me aka yi ni abu ɗaya na tsaya akan shi ko da ba a apc na anshi gwamnati ba wata jam'iyya opposition na anshi gwamnati kanta to ni ba ni bincike saboda abin da na fahimta binciken nan bata lokaci ne inda aka yi shi bangari bai yin shi ba sannan kuma sai batanci da bata zumunci da rashin zaman lafiya toshin shin amma hakan baka ganin za a yi tunanin gwamna ko kai ma baka san in ka tafi a bincike ka wallahi duk wanda ya ga dama ya bincike ni in na tafi to shin menene manyan abubuwa guda uku da za ka so a ce kafin ka sauka ka kaddamar da su ko kuma ka gabatar da su wannan makarantu na 'ya'yan talakawa yana cikin abubuwan da nake son guda uku nan da na yi alkawali in ga cewa sun fara aiki kafin in tafi wannan rundunai ta tsaro ta jihar katsina tana ɗaya daga cikin mafarkina na uku ina son in bar jihar katsina a bisa tsarin da institutions ɗinta sun balaga sun girma za su iya yin abin da ya kamata su yi ba tare da hindrance